مرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين فربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم أمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمتنا أجلها وما يستأثرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا صم ضرير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لهابضون ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yaki mana ya Allah ka tosa ya mana kuma ka mana ka ba mu alheri duka ka kare da sharri haka ما كان الله المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتدي من رسله من يشاء فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم annabi annabi nuhu ya yi tsaye yana kuka da hawaye ne saboda sha'anin duniya ya yi tsaye yana kuka da hawaye ne ya yi wa'azi mutane ne sun karyata shi kan zama kawai manolin a jinnurun كذبت قوم نوح للنذر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا mutanen nuhu wato kamar wa'annan mutane sun karyata sun karyata kuma sun karyata abdana bawa mu wa karu majanun sun kace mai mahaukaci wasu da sun ka buga mai tsawa mahaukaci karantar sun gaban mutane wuyi sun ce allah guda ne na guda ne sun jama'a naman kaza ka kaso da fage ko tsoye ko kasance akwai na kaji na kaji kenan na tumaki da na awaki da na shanu da na raƙuma duk akwai abinci ko wani ke kyauta haka ke kawo Allah bai ba shi bai sai ya zaɓo wani mutum ya ɗan ga aiki sai ya so ya yi ga aiki ga bakwai sau da ya kashe buwa ga niyan an ka biya shi sai abinci ya koma daji kuma awaki da aka sai Allah ya ba shi manzanci lokaci har هذا القرآن على رجل ya shiga inda ba to wasu na ganin wai me annabi zai zama annabi wai me yasa annabi zai zama annabi talaka dan marayi dan marayi wai ya za a yi zuwa zuwa zama wani na yi mai tsaye ya samu wannan Allah ya ce na samu na bai na mamma ishe ta ai a rayuwa da abin rayuwa muna karbawa da kai ba su karbawa ba Hadda ruwan da za su sha sai mun ba su ruwan da za su sha sai mun ba su a kauna bai da wannan kira suna yaki warafa ana ba a wani ko kafa mun ka tashi su sama tashi daraja ce ga daraja masu bin wani mai mulki ya zara wani girma masu kuɗi wani mai kuɗi ya zara wani girma masu ilimi wani malami ya zara wani ya bin girma ko ba dai ya zara shi ba girma na kawai haka Allah da takardu ya tsena ya tsena amma Allah ya bibita wani na da wani kasa da shi sai ya riga ba magani wa na ba da kamar yin tsara jari da yadda ke da bazo ba a da soyayya Don sashin sai ya sashi dan gari idan mutum na da kuɗi sai ya dauki talakawa yan gari idan ka ne kai sai ka dauki masu kuɗi yan wahala kowa ya haifi ya wasu ya wanda wani kowa ya wanda wani da ya tafi da ba su ba da su wa rahmatu rabbika mimma yajma'un ka duk abin da mutane ke da kun ga mulkin nan kun ga dukiyar nan wa rahmatu rabbika mimma yajma'un Allah ka ta duk abin da suke babu abin nan a nan duniya bayan imani da duniya tana daraja da hadisi ya ce masu iya kafirun bin hashir wata ma da ba a ba kayan ko fagen ba cikin da ba inda ta kai abin nan jina hafa hudu inda ta kai da yadda yake tsawo da ko fagen da ta kai na zuwa kayan to ita duniya banza ta ba ta da daraja ana ba shi ta ga musulmi ana shi ta ga kayan don haka Allah yake subhanahu wa ta'ala ai inda duniya wani abu ce wani siyasa malamai ne muku allah allah suna ta kokari su ga kun bi mutanen kiri don wani da ya bi muku mutum gobe suna yana suna zama ta suna zama ita duniya haka nan da saboda haka ku yi kokari duk abin da kun ka gani ku bi mutanen kwarai yadda su ta kunya walau la an yakuna nasu ummatan wahidatan ba don kan mutane su zama al'umma guda ga kafin ba lalle Allah da mun sanya liman ya kafu wanda ya kare shi wa rahman zai yi kilim sun kofar bin tattali da gidajen kwanon wanga da aka buga na azurra za su azu ba da sun kofar da tattali wa ma'arida eh, da ma'arida matakai inda za a taka a gidan sama na azurra za su ada ya yi da hagu da bisa gari da suke hawa wani wani magana banza da Allah ya ba don ga mutane zama kaire ba da duk wanda ya kare shi aka samu zama bai duniya bai san ma ko da saboda banza ta duniya banza ba ku ka gane ta wani abu a wurin Allah ba ta daraja Allah yake kuma wazu kurfa wazu kurfa ذلك لما متاع الحياة الدنيا دكتور من ذلك لا يؤمن والذي يموت بيد الإيمان فيسام قومي عن الآية وعند والآخرة عند ربك للمتقين الآخرة وجه أمني كتاب فتك ما سكت على قول باب روان الله يكتبك باب روان يكتبك والآخرة عند ربك ايغا دونك تا عبدنا امي الله za a bari da don kafi yanzu wani bai zo nan wurin wa'azi ba amma yana can wajen raye ana ana sakata ana rawa ai ko ka bi Allah ko ka bi shi da biyu na wa ma ga ba da haƙi wa ma ga ba da haƙi illa salat bayan gaskiya babu abin da ya rike sai halaka ko dai ka bi gaskiya ko ka bi halaka Kuma mutum ya ki zuwa wajen aikin Allah to zai je wajen aikin shi na no kayyar da mun shaidanin ba huwa rabu za mu kai ya kayyada masa shaidan kamar wanda aka samu kwai ruwan kwai a sa fara a kewaye shi haka za mu samu shaidan su kewaye no kayyar da mun shaidanin ba huwa rabu wa innahu wa innahu la tuduna karkatar ne mafiyansu daga hanyar Allah ba su bari su gane hanyar Allah wa ya samu na annawan mota suna kuma sai su dora ganin suna da son awa na alhali ba na ba son na ya musu yawa hayyarsa suna ganin suna ta koma biya suna ganin halar ta koma harama ba wani abu na yasa haka nan ba shi dan ne shirin shi ga suna haka har zuwa kowa yana sha wa abin da suke cewa ke na wani mutum da wani da suke ce kuna ne allah da ya yi sama ya yi ƙasa ya yi mutane ya yi sauran halittu kuma ya ce a yi gaskiya bai iya ba mutane abinci ne halittu yana iya ba kuɗi shi zai ba kuɗi shi zai ba allah kuɗi shi don yana da abin da bai ba ni yana da wanda bai ba to idan mutum bai ji Allah ba a tare na ja ana kana sai lokacin da ya zo mana ya ma yi ya mutu ta zo mai ya ga irin bakin da ya yi kusan an ce da hadisi ya yi. ya waye da ha ya kai santa aina ta zamu da ina da kuka ya ni yana wata irin kalluwa annabi yake inda a ce wannan kalluwa kowa na jin ta wannan inda mutum ya ji ta walau sami a har insan da sai wallahi inda mutum ya yi kowanne da yake da nan da yake yana hali ya waye da aina ta zamu da ya kai santa aina ta zamu da ina da fara da yana ganin kowa ya shirya da masu goma mai da masu kai da masu wuta masu aikin wuta kuma cikin a kasa mutane ba su gani abin da ana ma shirya to ji wanda ya abu ta da mutane da ba su kwarai ba kun ga kashi ne za ka yi ya sa ya zafi a lokacin da ya zo mana sai ya ga azabar abu ta kafe da mutane da ba su kwarai ba sai ya zo da cewa ya laita bai yi wa bai yin da kodin mashi ne kai to da a ce tsakanina da kai ya kai nisan daga inda rana ka faruwa zuwa waɗanga abubuwa in jiyar majalisar da aka irin waɗanga ba wani zaman ba a rira rano ta ci da wurin a tsaya ko dubi jikin gai zai ta shiga wata magana ta kwarai wadda ba wata wai ma jin daga shaita in ma shaitan ya saka manci sai ka zanna kan manci ana ta yi na dariya bayan ka manci to ba za ka kori ba a da bayan ka tuna kakka ko mazan na ma a kawar zalimin ta zama ne a zalimin da ka tuna sun jama a biyar jima wanda yi ne sai tsanani ko an jima kanka da su ne sai ko an jima kanka da su ka ce don ka samu ka tsira da kanka duk abin da rufin ka ga ana yi kamar rufin ka ga duniyar ka kowa duniyar ga da kake yana rigima kanta kai ne yana cikawa bana, ko lahira ku yi makan ku ko lahira ku yi makan ku kowa ku shi abin da ya kai nan bidan lahira ta da shi a cikin ka koma ta cikin sura abin da abin da na bai ma na da rita a aba an ta karramuni ya Allah mutane na sun karyata lalle mu muna da ikon da za mu iya kama muna da ikon da za mu yi wasu azaba saboda haka sai dai fasamtin fasamtin billazi yuhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim fasamtin kai dai kai yi kodai da zai yuhiya ilayk kun ga wanda duka sun yi samun jira Allah to ya rike abin da aka gwargwadon sanin ka da ka sanin na rike shi wanda ka bukatar tambaya ne inda malamin da ka amin tunatarwa ƙur'ani kullum yana tunatar da bayan allah kurakuransu da kuma tunatar da su su dawo wayanda ka gani da wayanda baka gani ba da sun cika su cewa shugabanci a fili annabi ya ce akwai wasu mutane uku da allah zai mu magana da rahama bai musu kallo na rama. ba ya zarge su suna da wannan azabun ali daga cikin su wanda ya mubaya ga wani mutum ya zaɓi shi kan duk wanda ya zaɓi wani mutum don a ba shi abin duniya ya zaɓa to allah bai masa magana Allah bai masa kallon raha Allah zai bai tsarkake Allah zai masa azaba mai da tafiya da kiyawa to muna nawa muna suna da ku ba mu samu wanda kuka zuwa jari mutum sai mun wa ko samu yara wayo sai ya fito ki muku wata wawa da kuka amma mu wanda ba kusa ai malam yanzu da hajji sai dai mu ba su kuɗi ita ce kaga an kai alaga ta malam ya ce to shi an ka ya kawo shugaban shugaban alhaji wai shi an ka ya kawo shugaban alhaji saboda haka ya ci yaro na dan makaranta ta isa yanzu hajji da ba sai wanda ni ba kun ji ya doki su ya ce ga Allah zuwa ga wannan sai ga hajji ya zo an ce ya ce alaga ta malam ta aka ya ce malam mutane yau wai da aka dawo shi a cikin shugaba alasan da sai ya ce ba wai malam ya yi ta zuwa da yawa sai sai yamba wani dogaro kai da shi nake ka gani malam lokacin da ka so goma ganin nan ina ta tsaron ka gaji da ba to yanzu ka gane wanda ka dogara shi ba Allah bane ya yi shiru ne ce ko ba saboda haka ina gaya muku in je mutum na duk wanda kankanai duk wanda yake gare ka bari bugun gaba da arziki ne don ya kai gaba da wanda ya kawo wanda ya halice ka kuma shi ne maka Allah ne duk wanda ka alfahari yana takama da wani ya kama yau shi yasa ko ba ta yan siyasa mu ba mu bace su don ba mu dogara gare su kuma ba mu adada nuna muka yi kuma ko ina muke faɗi muka ba mu dogara gare su ba mu adada nuna muka yi su don haka ba mu bace su Allah ya kawo mana fir'auna fir'auna fir'auna yana alfahari 现在菜，干嘛？

ana ta karkata dariya ana faduwa saboda ya ba da dariya ya ce Allah ya ce to rayuwa ce ba ka samu wani kai ka yi abin da Allah ya sa ka gudu shi ba ka abin da ya kaddara maka wani kaka so ba ka samu Wani kaka so ba ka samu ya mai da sai dai kana iya samun wani abu wanda ka so wani kuma ba ka samu saboda haka ku daina tunanin wai ko ku samu abin da kuke so daina tunanin duk abin da kuke so a yi wani zaɓe ba a yi mana kaza ba ku zaɓi mutanen kwarai ko yanzu kuma ku yi da Allah sai Allah ya ba ku lada in ka yi ba dan Allah ba yiwu babu za a yi baka samu kuɗi ba ka samu lada ba amma in ka yi dan Allah ko da a yi ɗaya babu na za a yi ba a samu kuɗi ba an samu lada a yi ɗaya babu ke saboda haka Musa yana zo musu da ayoyi da zama suna yadda وما نريهم وما نريهم من da kyawu Allah yana kama mutane ya matsara kaya ba su yi tsada kogi ne don canza da suna da arha dubu da biyar samu yanzu da sun kai tsada da bai ya samu ko sun sauran su sai an matsara ku ne to duk wahalar da kuka ne mutanen Allah suna nan cikin sauki mutanen Allah na nan cikin sauki inda duk kuma masara ya kai Allah ya ba su kudin kamun guda da su kawo gida amma wanda ba su bi Allah ba dori yana iya kama ruwan masara da yana dubu uku da ɗari biyar yanzu ya kai dubu ishirin ko ya ji ya kama ko shi na nan amma ko ya ji ya kama saboda haka ku Allah da kyawu yana kawo mana irin waɗanda jarrabawa waɗanda nau'in abubuwa na damuwa da tsoro ya ce yake da mun yadda da don su dawo to bari mu ji waɗanda وقالوا يا أيها الساحر تطلعون kowa kuke tare da shi a ci gaba da mu'amala da kyau amma kan ku dogara ga kan ku dogara ga gwamnati kan ku dogara ga yan kasuwa kan ku dogara ga 'yan ku ko da ɗiya gani kamar kuɗi kaka dogara ga kai ko da ta dogara ga wa kan ku dogara ga Allah wa Allah ya fata wakar wa 的路。 abin duniya yana iya ba sai dai hanyar bida hanyar duk da aka sun suka ne kai kuma ka ne in dai ba ta saba mashi iya ba duka ne wanda ka samu kuma ka samu kai ma kai ma za ka ba za samu samun su don kai an nashi saboda haka ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kun ga Fir'auna ya dogara da shi yana ta kamani ya dogara da ruwa yana ta kamani gashi nan yana yana harbuwa bisa ga Allah ya ce al'ana yanzu wa kada ne ta kawo alhalin yawar ko kayan samu wa kunta nuna motsa ka zama cikin ba da yawan cikin ka. فاليوم ننجيك ببدنك ta na Allah shi na Allah fir'auna ko na shi na za ka ba ka yi sarki wa kai ba da yau ma a yau na na ji ka bi wadda ka muna zai mu karo ka mu tsere da zalika ga abin nan da istibara wanda ya ya ala Allah wa lahu to fake cikin ne yasa mai Allah zai kaga alama an ga nan kowa ya shi Allahumma an ga ja ala Allah to fake cikin ne Allah na rashin jari rashin ka sa aljanna